ko biyu ga watan rabi'u tsari wata na hudu a jerin watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan bakwai a shekara ta 2000 miladiya dan ci gaba da littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na goma sha biyu za mu tashi kan babul azani wal iqama babul azani wal iqama babi da yake magana dangane da al azan wal iqama da kuma iqama al azan kiran sallah kiran al iqam kuma al iqama tayar da iqamar sallah abinda zamu karanta cikin wannan babi hadisai da suke da alaka da kiran sallah da kuma iqama karkashin hadisan mu fahimci menene mahimmancin kiran sallah menene mahimmancin ikama sannan kuma menene hukuncin su wajabci ko mustahabbanci hadisan ne za su ba da hasken haka lafazin al'azan asali a larabce na nufin shela ko sanarwa wa azanun min Allah wa rasulihi ila nas shela ko sanarwa daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga dukkan mutane wato farko farkon bara'a ke amma lafazin al'azan a harshen shari'ar musulunci na nufin yin amfani da waɗansu kalmomi sanannu don sanar da mutane shigowar lokacin ɗaya daga cikin salloli biyar na yini yin amfani da waɗansu lafuzza kalmomi sanannu a shari'ance don shelantawa mutane cewa lokacin sallah ya yi hadisi na farko cikin wannan babi hadisin anas dan malik أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أمر بلال أن يؤذ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة wannan hadisi an karɓo daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a Anas ya ce umira bilalun an yi umarni ga Bilal Bilal ibin raba. ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa an yi umarni ga Bilal an yashfa al-azan ya rubanya lafazin kiran sallah kowanne lafazi ya faɗe shi so biyu shine ash-shafa'u wa yutira al-iqama amma ya kadaita lafazin iqama kowanne lafazi ya faɗe shi so ɗaya an yi umarni ga Bilalu ya riɓanya kiran sallah abin nufi kowace jumla daga cikin jumlolin kiran sallah ya maimaita ta so biyu amma iqama kuwa kowace jumla kowane sentence da ke cikin jumloli na kiran sallah ya faɗe ta so ɗaya shine an yashfa al-azan wa yutira al-iqama lafazin umira mabniyun lil majhul ne an yi umarni wa kake tsammanin zai umarni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce an umarci mutane ya zanto a lokacin annabi ne ko sahabi ya ce an umarce mu ya zanto a lokacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin kaza ya zanto a lokacin annabi ne to wannan duk ana ɗaukar shi a matsayin hadisi marfu'i daidai ne da a ce annabi yi umarni ko da ba faɗi sunan annabin ba to abin da ake nufi da an yi shifa al'azan wa yutir al'iqama wato ya rubanya lafazzan da ke cikin kiran sallah abin da ake nufi mafiya rinjayen lafazzan da ke cikin kiran sallah da aka ce kuma ya kadaita lafazzan da ke cikin iqama abin da ake nufi mafiya rinjayen lafazzan da ke cikin iqama domin idan ka dubi cikin kiran sallah din zaka samu takbira ta farko ana yin ta ne so hudu ba so bi ke na ke ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ta zama so nawa kenan to hudu kenan ba so abin nan Allahu akbar so hudu kenan lafazin karshe kuma ana yin su so ɗaya ne la ilaha illallah ba a maimaita shi ashe kenan da aka ce ai shafa'in kiran sallah abinda ake nufi mafiya yawan jumlolin da ke cikin kiran sallah za a maimaita su so nawa so biyu amma akwai jumla ta farko ita so hudu ake yin ta akwai jumla ta karshe ita so daya ake yin ta kun fahimci wannan da kyau dan kar ce al-azan ka dauka al-azan min awwalihi ila akhirih bal aghlabu alfaz al-azan la budda min shaf'iha la budda an yu'ta biha mashfu'atan ma'ana za a zo da su a shafai ha kuma da aka ce wutri shi ma za a yi masa wato ikama za a yi wutrin lafazzanta ita ma abin da ake nufi mafi rinjayen lafazinta don in ba haka ba akwai kalmomin da ke ciki waɗanda ake yin su so biyu Allahu akbar Allahu akbar ba su biyu ba kenan ashhadu an la ilaha illallah su daya ashhadu anna muhammadar rasulullah alashi anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala fala qad qamatis salatu qad qamatis sala ita ma suna so biyu Allahu akbar Allahu akbar so nawa kenan so biyu la ilaha illallah so daya ake ita ma iqama din abin da ake nufi mafiya yawan lafazan da ke ciki ne ake musu wuturi amma in ba haka ba akwai lafazan da sunan ake su so biyu haka ita ma kiran sallah mafiya yawan lafazan da ke ciki kiran sallah ana yin sa ne so biyu in ba haka ba akwai lafazin da ake yin su so hudu shine takabira akwai wanda ake yin su so daya shine hailala ta kasi tare da fatan kun fahimta hadisi na gaba cikin wannan babi an abi juhaifata وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا ها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع Hadisi المدينة biyu نبي كان cikin wannan babi wani hadisi an karɓo daga abi zuhaifa shine wahab ibn abdullah as-suwa'i lafazin as dangantaka ce zuwa ga suwa'a ibn amir ibn sa'sa'a kamar yana dangantuwa cewa cikin kakanninsa akwai mai wannan sunan an karɓo daga juhaib juhai abi juhaifa sunansa shine wahab ibn abdullah aswai qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace nazo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa huwa fi qubbatin lahu hamra annabi yana cikin wata qubba da aka yi masa bukka da aka yi masa hamra ja idan an ce qubba ita ce rumfa da aka yi wanda aka kafa ko katakwaye amma abin da aka rufe rumfar da shi ba kwano bane ba kara bane a'a yadi ne tsumma ne ko wani bargo to in shi da ake kira mai kubba amma lafazin kubba na ɗaukar ma'ana sama da haka sai dai a cikin wannan abin da za mu fahimta wannan dalle kubba ce rumfa ce wadda aka yi ta ta wani zane ko wani tsumma ko ka ce wani bargo ko wani mayafi ala qubba wa huwa fi qubbatin lahu annabi na cikin wata rumfa ta sa hamra'a wadda take ja min adamin an yi ta da fata min adamin an yi ta da fata kun gane wannan da kyau kala yace fa kharaja bilalun bi wudu sai bilal ya fito da ruwan alwala da manzon Allah yayi amfani da shi alwudu da wawan fataha ruwan alwala amma idan ka ce alwudu ita alwalar kanta kamar da idan ka ce alfutur karin kumallo alfatur abin da ake karin kumallo da shi as-suhur shi kansa sahur din as bi fatihi sin ala wazni fa'ul abin da ake yin sahur din da shi ina fatan kun fahimta as-suhur tsarki karan kansa as bi fatihi ta ma yutataharu bihi abinda ake sarki din da shi yace fa sai bilal ya fito bi wudu'in da ruwan alwala ruwan alwala da annabi yayi amfani da shi sai sahabbai suka zo suka yi cin cirundo fa min nazihin akwai wanda yake shafar ruwan da hannu ya dan ɗebi wanda zai yayyafa a jikinsa wa min na'ilin akwai wanda yake kwalfa ya karɓa ya ji shi ma ya alwala da shi ko ya wanke jikinsa ko ya shafa a kansa suna yin tabarruki da ruwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da alwala da shi idan annabi yayi alwala ruwan da ya alwala da shi a waɗansu lokuta ba a zubar da shi kasa ana tarawa ne a cikin wata ƙwarya ko wani koko ko roba annabi na alwala ana zuba masa ana tara ruwan da an gama sai sahabbai su rinka san wannan ruwan kowa na kokarin wanda zai sha ya sha wanda zai zuba jikinsa ya zuba wanda zai shafa a kansa ya shafa wanda baya da lafiya zai yayyafa a jikinsa ya yayyafa saboda albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa ya sha bamban da na sauran gama garin mutane an gane ko sai suke tabarruki da ruwan da annabi ya alwala da shi ne fa min shine yayyafa abu na'ilin wanda ya karba wato kowa dai na mika hannu ya kwashi dai da bansa wani dan kadan wanda zai yayyafa a jiki wani kuma zai kwalfa wanda kila har zai isha shine fa min nahidin wa nadihin wa na'ilin fa kharaja an sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya fito wa alaihi hullatun hamra a lokacin annabi ya sanya wata riga hamra uja annabi ya sanya wata riga ja ya ko tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam naha al al-ahmar al-khalis ya hana mutum ya sanya riga ko tufafi wanda yake jajawur ja tsantsa wanda ba ratsin wani launi tare da shi annabi ya hana mutum ya sanya irin wannan tufafi kar ya zama jagau annabi ya hana kun gane da kyau to amma gashi wannan hadisi ya ce ga annabi ya fito wa alaihi hullatun hamra ya fito da jan tufafi a jikinsa wato kenan kamar waccan magana ta shi ta hannun sanya jan tufafi ta ci karo da aikinsa a nan gashi ya sanya jan tufafi shine ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi al ibad yake cewa dole wannan hadisin da aka ce annabi ya sanya jan tufafi ka dauke shi akan tufafin fa ba ja bane gaba daya a'a tufafi ne wani launi mai ratsin ja a cikin sa yace dan kare shi karo da hadisin hannun sa cewa ya hana jan tufafi yace ba zai yi ba annabi ya sanya jan tufafi gau sai dai kila ko wani launi a jiki kamar yellow kaman green wato blue ko kuma kore ko menene amma ga ratsin ja a ciki jan ya fi yawa amma akwai wani launi a ciki shi mai bada hadisin sai ya ba labarin launin da ya fi yawa amma baya nufin duka tufafin haka ina fatan kun fahimci sakon su su wa alaihi hullatun hamra ka anni anzuru ila bayadu sakai wahab ibn abdullahi aswa'i yace ka anni yanzu da nake faɗa muku labarin nan kamar ni anzuru ila bayadu sakai shi gashi kamar ina hango kyallin sa guda biyu saboda yadda ya rike hadisin yadda ya rike abin da ya faru yadda ya rike kaza ma'ana wannan ya nuna annabi ya sanya tufafi amma tufafin bai je idan sawo ba ya tsaya daidai rabin kauri gashi ka anni anzuru ila bayadu sakai tufafin ahlus sunna wal jama'a ke ko ba haka ba ka anni anzuru ila bayanin saqai kamar gani ina hango kyallin kaurinsa sallallahu alaihi wasallam kala yace fatawadda bilal bilal shi ma sai je alwala wa azana fatawadda wa azana bilal bilal ya je alwala ya kiran sallah kala sai yace faja'altu atatabba'u fahu abdullahi bin juhayf aw wahab kenan ya abi juhaifa kenan wahab ibn abdullah suwa'i yace yace faja'altu sai kawai na zama atatabba'u fahu ina bibitar bakin bilal lokacin da yake furta kalmomin kiran sallah ha huna ha huna nan da nan menene ha huna ha huna shine ya fassara shi yaminan wa kibalan me yake faɗa idan yayi hakan hayya ala sala hayya ala fala ma'ana hayya ala sala zai kalli dama hayya ala sala ya kalli hagu hayya ala fala ya kalli dama hayya ala fala ya kalli hagu lafazan hayya ala sala ba so bi ake ba daya dama daya hagu lafazan hayya ala fala ba so bi ake ba daya dama daya hagu waɗansu malaman suka ce hayya ala sala hayya sala duka dama hayya alal fala hayya alal fala duka hagu duk wanda kai yayi amma da za ka raba shi yafi tunda sai la kake bayarwa cewa ku zo zuwa ga sallah na daman ka ce musu ku zo sallah na hagu ma ka ce musu ku zo sallah na dama ka ce musu ku zo ga babban rabo na hagu ma ka ce musu ku zo ga babban rabo amma inda zaka hayya alal sala guda biyu a dama hayya alal fala guda biyu a hagu waɗannan ka ce ku zo sallah ku zo sallah waɗannan ka ce ku zo babban rabo ku zo babban rabo abinda ka ba wannan baka bai wannan ba abinda ka bai wannan baka bai wannan ina fatan kun fahimta a ce me ya kamata kenan kai hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala ha huna ha sannan sai aka sanya wa annabi anaza mashi idan an ce anaza mashi ko sanda galibi sukan yi amfani da shi da mashi irin mashin da rabinsa itace ne ake sa karfe a sama yana da ƙota haka faruki lahu anaza sai aka san kafa ma annabi wata sanda a gabansa fa taqaddama sai ya wuce gaba wa salla dhuhra rak'atayn ya sallata az-zuhr rak'a biyu thumma lam yazal yusalli rak'atayn hatta raja'a ila al-madina sannan a haka bai gushe bai yana sallah raka'a biyu har ya zuwa lokacin da ya zo madina mai wannan hadisi ke nuna wa bangare na hukunce hukuncen fikihu kaɗan daga ciki abin da yake da alaka da babu mu shine kiran sallah Ga gashi a halin tafiya ne amma sai da bilal ya me yayi kiran sallah a halin tafiya ma a ce ana kiran sallah baya da haka kuma hadisin ya kara mana fa'ida ta biyu a can gurin lafazan kiran sallah za a yi shafa'in su lafazan itama a yi wutirin su kamar yadda bayani ya gabata a nan kuma sai nuna mana wannan lafazza hayya alal sala da hayya alal fala an so mai kiran sallah lokacin da zai amfani da su kar kawai ya kalli gabansa haka a'a yayi haka dama yayi hagu an fahimta ku saboda kiran sallah menene shelati ba da sanarwa yake yi kaga mutane su zo da dama su zo da hagu waɗanda suke nan gabansa kuma to sun ji karan sautin ya tafi zuwa nesa waɗanda ke hagu da dama kuma suna bukatan haka dan dai kiran ya ga mai ko ina alal ina fatan kun fahimta to sannan kuma wannan na nuna mana muhimmancin yin sutura shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce ya sallah ba har sai da aka same sanda a gabansa sannan ya wuce sahabbai suka yi sahu a baya sannan kuma na nuna mana cewa ce a halin tafiya dukkan sallah mai raka a hurhudu ana yin ta ne raka'a tayin raka'a tayin tun da mutum ya tafiya har ya dawo shi zai kwana biyu ne zai kwana uku ne zai yi goma ne zai wata ɗaya ne ya zo daura in dai zai sallah shi kadai ko shi da yan daura yan uwansa za su yi kasaru in sun kuma mazaunan gida su cika sallah in za su yi su kadai su yi kasaru da nan gurin ya ce annabi ya yi ta yin sallah raka'a biyu biyu hatta raja ila madina kwana nawa ya wajen ba ruwanka da ka san ko kwana nawa ne in kwana ɗaya ne ma hatta zai ilal madina in kwana ɗari ne ma hatta zai ilal madina ba dai mata biyu bane ba hatta zai ilal madina <laughs> wace in kai kwana wata zaka cika wa ya faɗa maka hatta zai ilal madina duk wanda ya tafi ka kaza sai ka ce hatta raja <laughs> to shi me hukuncin kiran sallah malamai sun yi sabani dangane da hukuncin kiran sallah bisa zance biyu waɗansu suna ɗaukan shi a matsayin farzun alal kifaya waɗansu suna ɗaukan shi a matsayin sunna abinda suke nufi suna nufin mustahabbi zance mafi inganci shi kiran sallah farzun ne alal kifaya an gane ko wato farzu kifaya ne abin nufi da farzu kifaya idza qama bihi al-ba'd sakata anil baqina idan waɗansu suka yi sun ɗauke waɗansu ba kowa ba sai ya yi da kansa in mutum ɗaya ya kiran sallah a masallaci ya ɗauke wa dukkan mutanen in mutum ɗaya ya kiran sallah a garin da masallacin su ɗaya ya ɗauke wa dukkan mutanen garin farzun alal kifaya kenan inda za a ƙi yin kiran sallar a yi sallar haka an yi sabo har annabi ya mayar da kiran sallah ya zanto alama ta karya yaƙi mutane duk garin da ya je zai kai hari sai ya bincika ya ce a saurara aji in an ji kiran sallah lokacin sallah to musulmai ne in aka ji shiru to a far musu da yaki ba musulmai bane ba a shi kiran sallah yana da girma abu ne da yake bayyana shi'ar ne na musulunci alama ce ta cewa musulunci na motsi yana da rai a gari a rinka jin kiran sallah kuma lallai idan an zo kiran sallah a yi amfani da lafazan da annabi koyar su ne lafazan da ke cikin hadisin bilalu ko abi mahzura ko wani ko wani waɗanda suke hadisai ne ingantattu ga sunan kiran sallah kuma yadda za a yi duk gaba ɗaya ayyukan musulunci waɗanda suke alkauliya ana yin su ne a larabci ka karatun fatiha kaulun ne karatun sura kaulun ne tasbihi duk zance ne wannan ko ba haka ba to duk ayyuka na musulunci da suka shafi zance ana yin su ne a larabci abin nufi kada ku hausantar da kiran sallan ku Allahu akbar Allahu akbar kaga bar wato yana sabo ne mai girma da za a fassara mutum domin akbar da yin alif tsakanin ba da ra babbar ganga kenan ganga fa kenan ma'ana Allah shine ganga kaga mutum yayi sako bai sani bai fada cikin rinda mutum bai sani ba dole mutum yayi amfani da lafazin larabci Allahu akbar Allahu akbar akbar kare ce akbar kare ce akubar a'a ya amfani da lafazin larabci ba wai lalle ne sai ka ta zama ta laraba ba amma ka yi kokarin kamanta wajen makarajin huruf Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ba sai ka kure kanka ba wajen waɗansu dogayen maddi na ba gaira ba dalili irin yadda Abdul Basir yake ba wanda ya kallafa ma wannan Allah bai wajabta maka ba manzo Allah bai wajabta maka ba ka ce haka ake a Madina haka ake a Makka kai dai yi kokari ka kwatanta lafazan ka fita daidai irabi ya zama daidai ashhadu an la ilaha illa Allah la kai tafkhimul lam lafzul jalala lil ishar bil jalalati wal azamati wal kibriya illa Allah lalle kai wannan hayya ala salat ha dole yi hayya ala sala hayya ala fala dole ka fitar da wannan lafazai daidai amma hayya ala fala hayya ala sala ka rika ji wani mutum kamar an shake jaka me zafi me zafi shi ba wuta ba kaga wannan kowa yaran sai yake yi da haka idan ka je garin Hausa sai a hausantar da kiran sallah idan ka je garin Kanuri sai a kanurantar da kiran sallah idan ka je garin Fulani ma haka sai a fulatantar da kiran sallah duk ba cikin da ke larabci illa man sha rabbuka sai wa kalilun ba to wannan kuma shine takuda addini da al'ada shi a kuke dole kai shi da sifar ta addini kaga ta san da al'ada kenan lafazin garinka kuma al'adanka ɗabi'anka da Allah da ka kai kenan yanzu ka yi addini sai ka fita daga wannan ɗabi'ar zuwa ga abin da shari'a take bukata ko ba haka ba saboda haka lallai ne mu yi kokarin koyan lafazin kiran sallah da lokacin sallah da kuma amfani da lafazin da shari'a ta ce hadisi na gaba an abdullahi bin umara عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن حتى يؤذن ابن أم مكتوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله أن كتبوا حديث عبد الله بن عمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي إن بلالا يؤذن بليل بلال ينا كذا صلى عليه cikin dare wato sallar asubahi yana kiranta cikin dare abinda annabi ne ke ke nufi cikin dare kafin ketowan alfajir bilal yake yin kiran sallah da haka idan bilal yake kiran sallah ko cikin azumi ne kada kiran sallah sai hana ku cin abinci kada kiran sallah sa hana ku shan abin sha kuna nan akan halaccin ci da sha da kusantar matan ku kiran sallan bilal ba zai hana ku komai ba da haka fakulu ku ci abincin ku kar ku ce ba za mu ci ba hatta yu'azzi ibn ummi maktum har sai lokacin da ibn ummi maktum ya kira sallah dan shi ibn ummi maktum makahu ne baya kiran sallah har sai an ce da shi asbata asbata alfijir yake to fa alfijir yake to sai alfijir yake to ce eh tunda makahu ne sai ta sai je kiran Sallah. wannan hadisin me yake nuna mana wato ya halatta a masallaci a samu ladan sama da daya dan gashi masallacin annabi dai masallaci ɗaya ne amma an samu masu kiran sallah guda nawa sun ma fi biyu sun kai uku ga bilal ga abdullahi ibn ummu maktum ga abu mahzura dukkan su masu kiran sallah ne wannan yayi kiran sallah wannan yayi kiran sallah wannan yayi na wani lokaci wannan yayi na wani lokaci an fahimta ko karkashin wannan waɗansu malamai suke cewa misali ita sallah ta asubahi dama ita ce ake kiran sallah sama da daya ana mata kiran sallah nawa biyu za a kiran sallar farko a yi na biyu amma a zahar la'asar magariba isha duk kiran sallah ɗaya ɗaya ke amma duk da aka waɗansu malamai suna ganin idan mai kiran sallar ba ɗaya ba ba idan aka yi biyu babu laifi wanda ya na yanzu ba shi wanda ya naɗa zuba shi na yanzu ba misali lokacin azhar din ya shigo sai ɗaya je kiran sallah bayan minti biyar sai ɗaya je sake bayan minti biyar sai ɗaya ya sake daga nan sai aka yi ikama in dai ba mutum ɗaya bane babu laifi amma mutum ɗaya ya maimaita ya maimaita ya zama ba da asali kenan cikin addini kun fahimta da kyau haka waɗansu malamai suka ce haka waɗansu suka ce amma dai abin da ya bayyana ga sunna a sarari karar cikin hadisi shine cewa kiran sallan asubahi ne kawai ake sama da guda ɗaya za a yi guda biyu amma a zahar la'asar magariba ya duk kiran sallah ɗaya ɗaya ake musu ina fadin kun fahimta ma'ana dai wannan hadisi na nuna mana halaccin cewa a masallaci a iya yin lada ne sama da daya wannan yayi wani lokaci kuma wannan yayi حديث نجبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول idza sami'tumul mu'azzin manzo Allah ce idan kun ji mai kiran sallah faqulu mislama ma yaqulu ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa mai kiran sallah zai ce Allahu akbar Allahu kuma sai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la kuma za ku ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu kuma za ku faɗa duk abin da yake faɗa ku ma za ku faɗa idza sami'tumul mu'azzin faqulu misla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa malam ya takaita hadisin anan amma hadisin ya ci gaba da cewa illal ne sai dai wajen hayya ala sala da hayya ala fala a nan gurin abin da za ku ce la haula wala quwwata illa billah idan an je karshe ce la ilaha illallah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 bayan ka kare salatul ibrahimiyya sai kuma ka wa annabi wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا wa والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ka roƙa masa wasila dan manzon Allah yake cewa dukkan wanda ya wannan hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya tabbata gare shi ranar tashin kiyama bayan ka gama wannan kuma sai ka ce raditu billahi rabba wa bil dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulun wa nabiya bayan ka gama wannan kuma sai ka daga hannu ka roki Allah bukatunka na duniyarka da lahiranka tunda manzon Allah ya ce addu'ar da aka yi bayan kiran sallah kafin ikama wannan tsakanin addu'ar da aka yi ba a mayar da ita ana karɓar ta ne kai tsaye shine ibn al-qayyim ke faɗa cikin littafin al-wabil sayyib min al-kalim cewa ayyukan da sunna ta koyawa ahlus sunna guda biyar ne game da kiran sallah aiki na farko fa qulu misla ma yaqulu abinda mai kiran sallah ke faɗa kai ma zaka faɗa aiki na biyu idan an kammala sai kaiwa annabi salati aiki na uku sai ka roƙa masa wasila aiki na hudu sai ka ce raditu billahi rabbana bil islam dinan zuwa karshe aiki na biyar sai ka yi addu'a duk wani ahlus sunna haka ake son yi ayyuka nawa biyar lokacin kiran sallah azhar ne la'asar ne magariba ne isha'i ne haka aka sunnanta ma ahlus sunna haka aka sunnanta ma duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fatan kuna fahimta da kyau yanzu a nan gurin sai kaga mutane lokacin da ake kiran sallah kaɗan ne suke maimaitawa wanda suke maimaitawa kuma sai su rinka yin abin yadda suka dama yace ashhadu an la ilaha illallah ta sai wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da an je la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ko muhammadar rasulullah wane ne wane ne manzo Allah kuma ya ce fa qulu misla ma yaqulu fa qulu misla ma yaqulu ku faɗi irin abin da ya faɗa shi ya ce ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka ce me ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah duk irin abin da ya faɗa wajen hayya alal sala da hayya alal sala ne kawai zaka ce la hawla wala quwwata illa billah in ya je karshe ce la ilaha illallah kai ma abin da zaka yi mai ta la ilaha illallah sannan abu nabi da zai biyo baya sai mai sai salati kai tsaye amma waɗansu ana kaiwa karshe allahumma rabb hadhihi da'wati tammu wa suki sunna shine salati annabi ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashara sai ce summa sallu summa sallu wasila ku roƙa mun wasila fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa wasila din nan wani matsayi ne cikin aljanna da aka yi idan mutum daya annabi ce ina fatan in zama ni ne wannan mutum daya to kaga sai kai salati sannan zaka roki wasila amma sai mutum bai yi salati ba sai ya zo ya wasila kuma idan ya wasila kenan ya tsaya nan ya kare kenan shi ko salati ake fara yi sannan wasila sannan daga wasila sai razitu billahi rabba daga nan gurin kuma sai addu'a hmm? wajen as-salatu khairu minan nawm zaka tafi akan zahirin taqulu misla ma yaqulu dan babu wani hadisi da ya inganta cewa ga abin da ake faɗa abin da duk malamai suke kawowa hayya ala sarar al'amar wace ce wace ce wace ce wace ce waɗansu zikirori daban-daban ba su tabbata a wannan wajen asalatu sayar minan nawm din ba za ka maimaita za ka tafi akan umumin faqulu misla ma ya ba dai ka ji kiran sallah ba annabi ya ce za su mai sulmul in dai kun ji kiran sallah ya ce ban da الاصل في العام ان يبقى ala عمومه hatta يرد dalilu التخصيص kiran sallah a rediyo sunansa kiran sallah a wajen rediyo ma sunansa kiran sallah amma bin jami'a a rediyo shine ba za ka yi ba ko ba haka ba bin jami'a a rediyo ba za ka yi ba domin yanzu misali kiran sallah idan ka ji ta hanyar loudspeaker ba kana ansawa ba to amma za ka bi jami'a ta hanyar loudspeaker ko sai ka zama masallaci dole sai ka zo masallaci duk wanda ya bi sallah tarin farka so sai ya san baya da sallah duk wanda ya bi sallah daga gida ana sallah masallaci yana bi ta hanyar fi kashi ma bayar da sallah domin ma'anar jam'i bai tabbata gare shi ba ala kulli halin wannan sune hadisan da malam ya takaita dangane da hadisan da suke da alaka da kiran sallah kiran sallah shi'ari ne na musulunci alama ce ta cewa addini na motsi a gari a rinka kiran sallah a lokacin kiran sallah kuma lallai a sami abin nan kuma kiran sallah na da falala har ma waɗansu malamai suna cewa wai da mai kiran sallah da liman waye fi falala waye fi falala mai kiran sallah yana da hadisin sa karara manzon Allah ce al mu'azzinun atwalun nasi yawm yawmal qiyamah sun fi kowa dogon wuya ranar tashin kiyama masu kiran sallah alama ce ta ado wannan dogon wuya alama ce ta ado sun fi kowa amma ba fadi wani falalan liman ba ina malam Musa ne za ku nemi limamai kenan za ku nemi za kuma kiran sallah <laughs> mu mun bincika mun rasa hadisin da aka ce ga falalin liman ko ba ba dan liman zai samu wata falalar ta wani gefen daban tunda a ce li umman nas aqra'uhum li kitabillah to lalle kafin ya zo wannan matsayin yana da falala bai zama liman ba har sai da ya same falala kuma inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ba shi ke nuna ya fito ran falala ba an dai son yaji kar su yi ruku'i sai yayi kar su yi sujada sai yayi kar su yi kaza sai yayi amma dai hadisin kan su masu kiran sallah kan yana nan to waɗannan lafuzza cewa kuma me ta abin da mai kiran sallah ke faɗa a kama sai ya za a yi a kama ba ce komai ba to da yawa daga cikin malamai sukan ce ai ita kanta kiran sallah ita kanta ikama ana kiranta da suna azan a larabci da kuma shari'anci ana kiranta da suna azan tunda annabi ya ce addu'a bainal azanaini la yurad kiran sallah tsakanin azan guda biyu yana nufin tsakanin kiran sallah da mai ikama duk sai sa musu suna al'azanaini to duba da wannan sai suka ce kenan shi ma ita ikama ita ma yasliku alaiha annaha azan fa taqulu mislu ma yaqulu al-muqim fa idza qulta misla ma yaqulu al-mu'azzin kadhalika taqulu misla ma yaqulu al-muqim umumin hadisin za a aiki da shi a nan gurin kun bayan da kyau to a nan gurin wajen kada kamata salatu kada kamata salatu nan ma haka zaka ce kada kamata salatu kada kamata a akwai hadisin da ke cewa idan an ce kada kamata salatu kada kamata sala zaka ce kama Allahu wa dama ha hadisi ne zaifi bai da asali abu na gaba babu ke al-qibla babin da yake magana dangane da fuskantar al lokacin da mutum zai sallah babi da yake magana dangane da fuskantar alƙibla lokacin da mutum zai yi sallah ina ne alƙiblar musulmai shine ɗakin ka'aba kowa nan ke fuskanta da wanda suke yamma da ka'aba za su kalli gabas wanda suke gabas da ita za su kalli yamma arewa da ita za su kalli kudu kudu da ita za su kalli arewa kowa zai fuskanci alƙibla ne abin da ke nuna musulunci addini ne na haɗin kai ga mutane na zaune a bangaren duniya daban-daban amma an mayar musu alƙibla ta zama mai alƙibla guda ɗaya da ba haɗin kai cikin musulunci da kowane gari sai a ce alƙiblar ku daban amma sai aka mayar da kowa alƙiblar sai ita ce Ka'aba an gane ku a daidai wurin ɗakin da shi ne awwal baitun wud'a lin ɗakin da Allah ya sanya shi masabatan lin wa amna ya zanto makobar mutane ba wanda zai je wurin to ɗaya face sai ya ji sa na begen komawa karo na biyu da karo na uku da na hudu da na biyar alhaji zai je ya sha wahala kamar idan ya zo gida ba zai bukaci koma ba amma da ya zo ya manta fata ke shekara mai zuwa Allah ne mai ta masa kuma wuri ne mai albarka wuri ne mai daraja fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin min azabin alim wuri ne na rahama wuri ne na jin wuri ne da ake so ka amintar da duk wanda ya jawo jan kar ka razanar da shi ta hanyar zubar da jininsa kar ka ɗauki dukiyarsa wuri ne da in ka yi nufin aikata barna ko baka aikata ba ta an maka azaba nufin kawai na jawo mutum fushin ubangiji ta'ala hadisi na hamsin da shida ko na sittin da biyar kala hadisul khamis wa sittun ko hadisi na sittin da biyar wanda shine hadisi na ɗaya a wannan babi an abdullahi bin umar radiyallahu anna rasulullahi kana yusabbihu ala zahri rahilatihi حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض وانا حديثي أنكر أوشي دقى عبد الله بن عمر الله شكال الدادريش عبد الله بن عمر يتي للي من الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راهلته ya kasance yana yin nafila a bayan dabbarsa yana haya akan dabbar da yake kai yusabbihu sallah kenan ta nafila at-tasbihu yana zuwa bi ma'anar sala sawa'an ko ta farilla ko ta nafila da haka ma da yawa da dama daga cikin malamai suke fassara wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda cewa at-tasbihu fi hadhihi al-aya bi ma'anar sala sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi ita ce sallar asuba wa qabla ghurubiha ita ce sallar la'asar wa min ana layli fasabbih a wani bangare na dare kai sallah ne sun shafi me da magariba da isha'i wa atrafan nahari a gefen yamma bayan rana ta karkata kuma kai sallah azhar kenan la'allaka tarda suka ce gaba ɗaya wannan na nuna sallar kenan ala kulli halin abdullahi dan umar yace kana yusabbihu ala zahri rahilati annabi ya kasance yana sallar nafila a bayan dabbarsa haisu kana wajhuhu duk inda dabbar ta fuskanta duk inda ya fuskanta da dabbar ma'ana ko ya kalli alkibla ko ya kalli inda ba alkibla ba yumi'u bi ra'sihi yana yin ishara da kansa dangane da ruku'i ko sujuda wa kana ibn umar yaf'aluhu shi ma abdullahi da umar sai ya kasance yana aikata hakan wa fi a wata riwaya kana yutiru ala bai'irihi annabi ya kasance yana sallar wutiri ma'ana shafa'i da wutirin da yake na dare yana yi akan dabbarsa dabbarsa na cikin tafiya yana fuskantar duk inda ta kalla wali muslimin a riwayar muslim cewa yi gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai fa baya sallatar farilla akan dabbarsa walil bukhari a riwayar bukhari kadai illa al-fara'id ma'ana annabi na yin sallah akan dabbarsa kowace sallah illa al-fara'id sai dai salloli na farilla ne ba yi abinda wannan hadisin ke nunawa wajabcin fuskantar alkibla yana tabbata ne ga wanda yake sallar farilla ko wanda yake nafila amma a ƙasa amma mutumin da yake sallan nafila kan dabbarsa to ba dole ba ne ya kalli alƙibla zai iya kabartawa ya ci gaba da sallarsa duk inda dabbar ta nufa da shi ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa a lokacin nan babu ruku'i babu sujuda ina nufin babu ruku'i kamar yadda yake a sallar da mutum ke ba kan dabba ba babu sujada kamar sallar wanda yake ba kan dabba ba zai yi ruku'in ne da sujada ta hanyar ima'i abinda ake nufi da ima'i shine ishara yumi'u zai yi ishara ne da alamar ruku'i da alamar sujuda a wani hadisin da ba wannan ba fa yaj'alu sujudahu akhfada min ruku'ihi a lokacin yadda zai ci da yanayin sujada zai duka sama da dukawar da ya lokacin ruku'i ma'ana idan a wajen ruku'i yi haka Allahu akbar ya daɗe ya karanta abin da ake karanta a ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko hamdan kafiran tayyiban مباركا wa mil السماوات وملء wa وملء ما شئت من in ba'adu. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan تسلو a tafi وانت sujada وانا بالله النبي ko صلى الله عليه da to idan ya dago haka to lokacin da zai tafi sujada sai ce Allahu akbar sai dukawar da tafi dukawar da yi lokacin mai ruku'i amma baya ɗora goshinsa akan dabbar dan karka ɗauka yana ɗora goshinsa akan dabbar baya yi duk ima'i da ruku'i da sujada din yake ima'i idan wajen ruku'i ya ɗago gwargwadon ɗani ɗaya to wajen sujada sai yi ƙasa da haka kamar ɗani biyu kenan ko ɗaya da rabi fa ja'ala ruku'ahu akhfada a sujudahu akhfada min ruku'ihi sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta haka zaka yi ko yau kake kan jaki ko doki zaka yi sallar nafila ya halatta sai idan annabi zai yi yakan tsayar da dabba ya fuskanci alƙibla ya buɗe sallar Allahu akbar sannan sai ya saki akalan rakumin ko ya saki ragamin dokin dokin ya ta tafiya da shi duk inda ya ga dama sai ya ci gaba da sallar har ya karasa akan wannan dabba ina fatan kun bayyana da kyau wato kun ga wannan kenan rahusa ce aka bayar rangwame ne shari'a ta bayar ba lallai lalle ne ba dan saboda kai wata fiye ne ka gama farilla a ƙasa to za ka yi nafila kana sauri ka yanke ta zara ba sai ka hada ba ka yi a maimakon a ce nafilar ma a ƙasa za ka yi sannan kuma ka tashi ka tafi kila kuma za ka ɗauki lokaci mai tsawo ke musamman idan muka zo cewa a sallar da annabi ke ta wuturi fa yana daɗewa sosai cikin ta tare da haka shi akan dabba ke yin ta kenan sai ya samu tazara mai yawa dabbar tana tafiya kuma shi yana ibadarsa sallallahu alaihi wasallam dan ya mamaye lokacinsa gaba ɗaya da bauta ga ubangijinsa na'am doki da yake dogarawa da suke sallar idi akan dawakin su ranar idi sallar su bata yi ba tunda ba matafiya bane sai sun sauko kasa matafiya ne su annabi an ce a halin tafiya yi a halin zaman gida yi tambayar ka nake kai a halin zaman gida annabi ko a halin tafiya to shi kenan dogara ko ba matafiya bane me kake da idan tafiya ta kama shi jirgin sama ne kuma ya tabbatar da cewa ba zai kai fita eh ta jirgin da mutumin da yake cikin jirgi lokacin sallah yayi yana tsammanin kila kafin a je tashar da jirgi zai sauka lokacin sallah zai fita sai ya sallarsa a cikin jirgi ya halatta duk inda jirgi ke kallo da su ko inda alƙibla ne ko ba alƙibla ba in ya samu dama ya kalli alƙibla ya yi in bai samu dama bai gane inda alƙibla take ba kuma duk sallarsa kuma ta yi ya danganci irin yanayin da jirgi ya samu kansa a sararin samaniya idan jirgi yana natsa a sararin samaniya inda ba girgi ba iska iska bai kada shi ba ka samu za ka yi sallar ka tsaye sai ka yi ta a tsaye ban san so adadin da na sallah ba a tsaye a cikin jirgi musamman jirgin saudiya suna da kokari matuƙa kwarai da gaske za su sa a nuna maka ga inda alkibla take za su faɗa ma lokacin sallah kuma za su nuna ma ga inda alkibla take amma kaga idan mutum ya hau jirgin arna irin su british su wane ne klm kaga ba ruwansu da wani ina ruwansu da sallar ka kaje kai ka kai ta shafa to a lokacin nan duk inda kake tsammanin nan ne alkibla nan ne a itikadin ka sai ka kalla kai sallar ka ta yi in jirgi yana tsaye ya samu yanayi mai kyau a sararin samaniya sai kai sallar ka tsaye da rukuki da sujada na shayi ban san su adarin da yi ba ko da bani ma wajen dawowa aikin hajji haka ta kama na yi irin wannan idan yanayin da ke can wurin sararin samaniya bai ba da dama jirgi ya tsaya ba an kunna danja fitowa kowa ya daura belt a jikinsa tsayewa ma da yawo duk an hana cikin jirgi saboda yanayi ba kyau sai kai sallar ka a zaune ka yi imai la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha halin da ka samu kanka a ciki da shi zaka bauta ma ubangijinka ina fatan ka fahimta yawa in mutum ya samu halin yi a tsaye kawai ya ki dan ragwanci ya tsaya yi ta kan kujerar jirgi shi ma san yayi saka tiket ko ba haka ba yayi saka tiket ban ji ba wanda yake tafiya cikin mota matafi ya halatta ya sallan nafila in ba shine direban ba yana da sauki zai iya amma in shine direba idan aka zo wajen ima'i fa kuma kwana ce kaga ya za a kenan ya zai kenan kaga ko matsala sosai zai kasa bayar da kulawa saboda haka idan ba shine direba ba zai iya yi tuka shi ake zai iya yi ja yake eh, wa fasinja ne shi zai iya yi sallar nafila cikin mota duk inda ta kalla ina fatan kun fahimta da kyau na'am to kaga wannan ai ya samu jam'i daga nan sahu ko da kilomita ashirin sahu ya kai kai sallah a can ta halatta a lokacin ba rediyon kake bi ba sahun kake bi dan annabi ya ce falyatamma bi man ba'di walyatamma bikum man ba'dakum to lokacin da kake a gida sahu bai kai ba kaga kai ba wanda kake koyi dan ba sahu a gaban ka amma in sahu ya je ba redin take ba sahu kake bi kaga magana ka ta rediyo har yanzu babu ita kenan na'am lokacin sallah zai fita ga mutum baya da alwala sai ya sallah a haka ya halatta eh ya halatta to jirgi ne zai zai alwala ne da roba roba da ai taimama da ita ne ba kasa babu alwala babu kasa da zai taimama babu ruwan da zai alwala bai samu ya alwala ba ga lokacin sallah zai fita yi sallah sa haka tayi ko da a malikiya magana hudu suka faɗa magana ta farko cewa salli wa ya yayi sallar bayan an sauka ya samu ruwa ya rama waɗansu suka ce a'a yanzu zai yi ta haka babu ramuwa a kansa waɗansu suka ce a'a zai ba zai yi ta ba yanzu zai bari sai an sauka ko da lokaci ya fita idan ya so ya rama waɗansu suka ce ba zai sallar ba tun da zai bayi da alwala idan kuma ta wuce ko ba zai rama ba maganganu guda nawa kenan ko da a malikiya hudu aka faɗa zance da mafi inganci shine zai sallar a haka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma shi a wurin shugaban mazhabar Imam Malik fatawarsa shine la yusalli wa la yaqdi ba zai sallar ba ma kuma ba zai rama ba ta fada a kansa tunda dole sallar sai da sarki yanzu ba zai iya yin sarki ba ta fada a kansa amma a wurin waɗansu daga cikin ɗalibansa suka ce zai yi sallar a haka babu kuma ramuwa a kansa al-imam ashab kenan yace za a yi sallar a haka ba ramuwa dan shine la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha fa idza fa idza ajaza an al-wudu'i fala ya'jazu an as-salah in ya kasa yin alwala zai kasa yin sallar ne yace da alwala da sallar duk ibada ce in ka kasa yin ɗaya ba sai kai ɗayar ba ina amfanin gashi ka kasa yin wannan dan ka rasa wannan zaka iya kuma ka ki ina fatan kun fahimta zai sallata haka ba komai a kanta la yukallifu Allahu nafsan lauka الحديث السادس والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ko bainaman nasu bi quba'a ya kamata mu ce bi quba'a mamnu'un min as ko fi salati subhi iz ja'ahum atin innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi laylata qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila sham fastadaru ila al ila kun gane wannan da kyau wannan hadisi na 66 kenan an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare ta gare shi qala yace bainama nasu bi quba yayin da mutane suke masallacin quba quba unguwa ce da a bayan garin madina amma yanzu ta haɗe da garin madina masallaci ne mai falala farkon masallacin da annabi ya gina kenan kafin ya je madina wadan suka ce ya zo ya samu an gina shi ma kafin madina wadan suka ce shi ya gina sannan ya wuce madina kuma ya gina nashi kuma masallaci ne mai falala manzo Allah ce dukkan wanda ya alwala a gidansa ko a masallaci ko a rumfarsa yayi alwala ya tafi je masallacin Quba ya sallar nafila raka'a biyu to kamar yayi umara ne ladan da za a baki kaga wannan falalan zama a Madina kenan wanda duk ya ga dama kullum sai a lura daga gidansa ya je Quba ya sallar nafila raka'a biyu katal daidai yake da wanda ya umara ladan sa shine masallacin da Sheikh Zarban ke limanci a ciki shugaban daura na nan gurin bainama nasu bi quba yayin da mutane ke masallacin quba fi salatu subhi a sallar asubahi iz ja'ahum atin sai wani mai zuwa ya zo musu faqal yace da su inna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da mun tabbata gare shi kad unzila alaihi lailata qur'an a daren nan da ya wuce an saukan masa da alqur'ani wannan ya nuna ashe aya ɗaya ma daga cikin alqur'ani ana iya kiranta da suna mai qur'ani wanda yake kar ka taba alqur'ani sai da alwala illa alayata wa nahwaha lit-ta'awwiz wa nahwihi aya ɗaya ma sunanta me <laughs> in dai ba za ka taɓa ba gaba ɗaya da alwala sai da alwala to aya ɗaya ma sai da me in wannan ne mazhabin ka kowane bangare dai na alqur'ani sunansa me yace qad unzila alaihi laylata qur'anin a daren da ya wuce an saukarwa da annabi qur'ani ma'ana an saukar masa me wani sashi na ayoyi wa qad umira an yastaqbil al-qibla an umarce shi a ciki cewa ya fuskanci al-ka'aba ya fuskanci ka'aba ya rinka yin sallah bayan da yana kallon baitul maqdis yana kira yana sallah annabi ya yi hijira ya zo madina ya samu wata goma sha shida sur yana kallon sham yana sallah masjidul aqsa yake kallo yana sallah amma sai ya zo yana fatan kullum yana daga kansa zuwa sama yana fatan ubangiji ya mayar da alƙibla su zanto Ka'aba a madadin Baitul Maqdis a madadin Masjidil Aqsa Allah ce kad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل زوى كرشي وقد أمر أن يستقبل القبلة أن أمرت النبي يفسكنت القبلة فاستقبلوها ذاك باين الله كفسكنت كعبة كما umira annabi an yastaqbil الكعبة أو an umarci annabi ne fuskanci ka'aba jiya a ayar da aka saukar ku ba ku da labari ku fuskanci ka'aba yayi musu magana suna mai suna cikin sallah a lokacin nan suna kallon sham suna sallah mutumin da yake madina idan zai kalli masjidil aqsa arewa zai kalla idan zai kalli ka'aba kudu zai kalla yanzu kenan sun yi wani bangare na sallarsa suna kallon me masjidil aqsa suna sallah sai wannan mai bada labari ya zo ce ba ku sani ba ku bayan Allah masu sallah jam'i ne ba galiman ga mamu yace bayan Allah jiya an saukar da aya an ce annabi kalli ka'aba ku juye ku kalle ta me ya faru fastaqbalu fastaqbilu ha yace ku juye ku kalli ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham yace da fuskokin su duk suna fuskantar sham fastadaru sai suka juyo ila ka'aba suka ci gaba da kallon ka'aba gaba sai suka juyo suka ci gaba da kallon ka'aba gaba daya abin da nake so in kai shi nan abinda kuke bukata ba shi zan fara faɗa muku ba wannan abin da kake bukata na san kowa shi yake so ya ji mai tan labarin sa yake so ba zan faɗi wannan din ba shi daga karshe karɓo ta fa'idar daban ba wannan ba tukuna fa'idar da zaka karba a nan gurin ne. idan mutum ya zo bai san gari ba bai san in alƙibla take ba ya zo nan yana sallah ba bai ga masallaci ba sai ya kalli arewa yana sallah har ya raka a biyu saura daya a magariba ko ya raka uku saura daya ba ya kusa gama sallah ba me zaka ce masa bawan Allah ba nan ne alƙilla ba dan karkata dama ga inda alƙilla take idan ya karkata ya kalli dama ya ci gaba da sallarsa sai ya karasa sallarsa ta yi ko ba kai ba za ka ce ba ayya sallar ka ta rushe yi sallama juya da kalli nan daga inda ya samu labari sai ya juya ya kalli daidai din kawai kenan sallarsa ta yi ko da rabin sallar yayi a can sauran rabi ne a nan ko mafiya yawan sallar yayi a can rabi ne a nan gurin yan aka ce masa bawan Allah inda kake kallo din nan kudu ne idan kana son gabas sai ka dan karkata hagun dinka bawan Allah inda kake kallo arewa ne in kana son gabas sai ka dan karkata damanka bawan Allah yamma kake kallo idan kana son alkibla dole sai ka juya gaba dan ka kalli gabas kenan idan ya juya daga nan wurin sai karasa sallarsa sallarsa tayi ba wani kabli ba wani ba'adi ba wani cewa kaza da kaza da kaza duk inda kaga mutum yana sallah yana kallon inda ba rikibla ba abin da kawai zaka faɗakar da shi bayan Allah ba nan rikibla alkibla ga inda rikibla take in kaga dama ka iya zuwa har ka dan dafa shi malam ba nan da alkibla bare nuna ma sai ka dan karkatar da shi inda rikibla take dan kare rikici to sai dai fa kaga dan jahili ne za ku yi tsiyadi kawai abin da zai sai ya sallama ya ce nan da rikibla sai nan gurin ne kaga ya rusa sallar sa kenan gara ya karasa da a ce ya faro sabuwa ko ba haka ba ya kamata a ce ya juya kawai ya kalle inda rikibla take to abinda kuke son ku ji wai shine tunda limami yana gaba mamu suna baya da aka juya yaya aka yi aka juya dai idan aka ce kowa ya juya inda yake to mamu za su zama gaban limami yana ba shi ne kuke so ku ji ba الحديث السابع والستون عن انس بن سيرين قال استقبلنا انسا استقبلنا انسا رضي الله عنه hina qadima min ash-shami falaqinahu bi ayn at-tamri فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته mukoma can din yadda suka yi suka juya shi ne an fahimta ko gaba suka yi sai da suka yi gaba suka wuce limami sai limami ya juya su kuma sai suka juya ina ba an fahimta yanzu liman na inda malamin ne ke ku kuma kone sahuwa a nan gurin an ce ga inda kake daga nan gurin su kawai suka yi gaba gaba ɗayan su har suka wucewa liman sai liman ya juya su kuma sai suka mai sai suka juya ba shi kenan ba ina abin da kuke so ku ji abin da mai sauki yayi haka kuma ya kamata a yi idan ba wuri a gaba inda zai iya daukan su sai shi limami yayo baya su bude masa waje yayo baya dan yayo baya ya juya su kuma daga duk inda suke sai su yi sai su juya ba a kayyade ka da wata kaifiya ba cewa ga yadda juyawar take duk juyawar da kuka yi wadda lalle liman ya koma gaba yayi kuma wannan ke nuna yin ayyuka a cikin sallah wanda suke da alaka da inganta sallah ba sa rusa sallar ina ba ta fahimta dan yanzu waɗannan ababen da suka ayyuka ne masu yawa ka juya kai mai ne kuma duk a cikin sallah ne ba su fita daga cikin ta ba kuma hakan bai rusa sallah ba bai kuma gadar musu a ce wai ko sun yi dadi a cikin sallah ba dan haka ba dita ta kama su dan ga shi ba su yi ba ina fatan kun fahimta da kyau wannan hadisi na 67 daga Anas ibn Sirin kale ce istaqbalna Anasan mun gamu da Anas dan Malik radiyallahu anhu hina kadima min Sham lokacin ya dawo daga kasar Sham falaqinahu bi ayni tamri sai muka game da shi a wani gari da ake kira ayni tamri wani gari ne da kan kasar iyakar kasar iraq da sham wurin yana da yawan dabino shi yasa suke kiransa ayni tamri fara'aituhu yusalli ala himarin sai naga Anas dan Malik yana sallar nafila kan wani jaki nasa wa wajahuhu min zaljanib yake fuskarsa tana nan wajen yani an sa alƙibla ya nuna hagun ɗin alƙibla yace fuskar sa tana nan wajen a maimakon ya kalli alƙibla nan ya kalla an gane ko fa qultu lahu sai na ce da shi ra'aytuka tusalli li ghairi alƙibla anas dan malik na ga kana sallah fa ba inda ta take ba fa qala sai ce laula anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu ma fa'altu yace ai ba dan na naga annabi yana aikata hakan ba ni ma da ban yi hakan ba da ko ga na kalle inda ba alƙibla ba na yi sallah annabin na ga ya kalle inda ba alƙibla ba ya yi sallah shi yasa ne ma nayi ma'ana kenan idan kana sallan nafila da ya halatta kai ne akan ka duk inda ta fuskanta da kai babu wani haraj a kanka lokaci yayi ko da dan saura eh babu sufufi babi da ke magana dangane da hada sahu sahu cikin sallah as-sufuf jam'i ne na as-saf as-saf shine da sahu guda daya alhadisi hadith as-samin wa sittun hadisi na 68 an anas ibn malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna tasuyata sufufi domin lalle daidaita sahu min tamamin salat yana daga cika sallah ku daidaita sahu daidaita sahu yana daga cika sallah abinda ake bukata dama mai sallah idan ya zo sallah zai fuskanci alkibla zai fuskanci alkibla da dukkan jikinsa an gane ko ya fuskanci alƙibla da dukkan jikinsa gaba ɗaya daidai da kafafunsa so ake miƙar da su su fuskanci alƙibla wato kenan zai tsaya haka kar mutum ya tsaya haka haka kafafunsa sun yi wani haka wannan kafar ta kalli dama wannan ta kalli hagu duk wanda ya haka shi ma bai tsaye wa sallah ba a cikin sahu sai an gyara mutum sai limin ya wayo ya dan gyara ya ce miƙar da kafar ka har sai ya yi haka kafarsa ta fa'an ya kalli alƙibla domin lokacin da ka tsaya a haka kyam to duk wanda yake damun kai da ya tsaya nan za ga kwaurin ku ya haɗe nan ɗin ku ya haɗe in tsawon ku kusa da juna ne kafaɗin ku masu haɗe kun haɗe kyam ba za a bar wuri ba amma idan kai kai haka ya haka wancan ma ya haka za ga ana ta barin filaye wanda mutum na iya zuwa ya wuce ma duk ku sani ba to wannan kuma shine annabi baya so dan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku cika sahu ku haɗe sahu domin ina ganin shaidan yana bi ta tsakankanin ku idan ba ku da juna ba ya shiga ta nan gurin ya shiga ta nan gurin yace kamar ya sabuwar haihuwa to kuma abin da zai shine ya gurbata wa ɗayan ku sallarsa ya mantar da shi zikirin ubangiji ya mantar da shi raka'a nawa aka yi ma ya dauke tunaninka daga cikin sallar zuwa wani abu daban lallai ne sai an rika daidaita sahu daidaita sahu din nan ba wai mustahabi bane wajibi ne ya hakuri mana na ji ai zan ce wa alaikum salam lalle ne sai an daidaita sahu daidaita sahu din nan tilas ne sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salati liman ya tsaya tsayin daka ya ga an daidaita sahu kuma ya nemi mamu su taimaka masa a nemi waɗansu zarata yan dole sai an bi sunnar manzon Allah dole sai an samu irin wannan suna da amfani a masallaci kar da su zafi ne da yawa amma dai su matsa lamba a yi sunnar annabi kar a yi sakaci dole sai an samu irin wannan sahu ya cika wancan ya cika wancan ya cika wancan ya cika ba saurin ka a yi sallah ba kar a dami ka da yin sahu to silimi ya tsayar da sallar a ki shiga sai an daidaita a tabbatar sahu yi sannan sai a ci gaba الحديث التاسع والستون عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم an karbo daga Numan ibn Bashir Allah shi kare da gare shi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusawwunna sufufakum wallahi ko ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko Allah ya ya saba tsakanin fuskokinku ka ji fa zana da annabi ya mana ko mu daidaita sahu ko Allah ya daidaita ya saba mai tsakanin fuskokinmu to malamai sun yi maganganu wajen saba fuska waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da saba fuskar mutane shine wato saba zukatansu ya kasance kuna ta samun ne cikin al'amuran addini ku kasa samun haɗuwar kai ga hadisan da ayoyin da in an bi kai zai haɗu amma rashin daidaita sahu sai gadar da rashin haɗuwar kan al'umma kuna fahimta da kyau waɗansu malaman suka ce a mu ɗauki hadisin a zahirinsa manzon Allah cewa aula ya khalifan Allah bayna wujuhikum Allah na iya saba fuskokinku ma'ana a cire fuska duk gaban nan da ke nan gaba a mayar da su ya kiya kuma a mayar da ita gaba idan Allah ya ga dama zai iya muku kuba da wannan sanadiyar rashin daidaita sahu kaga ko abu ne mai tsanani kenan waɗannan suna kira ahadisu wa'id hadisan da suke kunshe da razani da firgici a cikin su idan da idan Allah ya ga dama zai iya yin wannan din dan ba abin da zai gagare shi ana faɗin wannan magana daga kautan harshe dan mutane su daina su daina su daina yin sahu irin yadda suka ga dama wancan ya tsaya can wancan ya tsaya can sahun gawo bai cika ba wani ya faro na biyu na biyu bai cika ba wani kawai shi ba ruwan su sahu inda ya shigo kofar masallaci yanzu misali wani na iya shigowa masallaci ta wannan kofar da ke kudu ga sahu an fara a nan gefen arewa ko wajen mutum biyar amma shi yana ganin yayi nisa kawai sai ya fara nashi daga kofa duk kunna cikin rashin daidaita sahu ka'ida sai ka cika sahun gaba sannan ka faro wani sai sahun gaba ya cika sannan a faru wani ko mutum ya tsaya inda ya ga dama kafarsa ta kalli dama ta kalli hagu duk wannan na cikin saba manzan Allah sallallahu Manzan Allah ce ko ku ta sahu ko Allah ya saba tsakanin fuskokinku ma'ana kowace gaba a canja mata inda take daga wurin zamanta hanci a mayar da shi baya baki a mayar da shi nan wannan a murguda shi a mayar da nan ko a murna fuskar mutum ya zanto yayi muni kaga Allah ya canja fuskar dan adam kenan Allah ya tsare mu wani muslimin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana a riwayar da muslim ya rawaito daga Numan bin Bashir shi Umar bin Bashir yace kana nabiyyu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana manzon Allah ya kasance yana daidaita sahunmu ka annama yusawwi bi alqidah kai ka ce yana daidaita mashi ne wato alqidah shine kota da ake wanda ake sa mashi a sama galibi masu yin wannan suna daidaita ta wajen tsawo tsakanin wannan da wannan dan karo ta tafi wata tsawo wadan suka ce alqida shine kibiya irin wanda ake sawa a cikin kwari zaka samu galibi tsawon su daya ana sa su a cikin gida daya to wata ba ta fin wata tsawo irin yadda ake daidaita wannan haka annabi ke daidaita sahun mu ma'ana yadda wannan kibau din wata bata fi wata tsawo ba to haka cikin sahu zaka samu wani bai gaba ba wani bai baya ba mutane sun miƙe sahu cif sahu ya cika gashi an miƙe gwanin ban sha'awa yace haka annabi yake hatta ra'a an kad akalla har annabi ga lalle mun fahimci haka mun hankalci haka mu da kanmu ma da an zo ba sai ya ce ku daidaita ba duk mun iya muna daidaitawa saboda kullun sai ya faɗa kullun sai ya faɗa to kaga mai hankali bai kamata kullun a ce mai ta masa ba sahabbai sai zanto sun saba kawai da an zo ma kowa ya shiga sahu kuma an yi yadda ake tare da haka annabi bai kyale su ba sun makaraja da yauman sun ya fito wata rana fa qama hatta da an yukabbir aka iƙamar sallah har saura kiris annabi yi kabbara ya shiga sallah fara'a rajulan badiyan sadruhu sai dai dan leka da muke faruwa sai ga wani mutum ya ban balla kirjin sa gaba haka ya danyo gaba sauran sun yi baya da shi fa qala sai manzan Allah ce ibadallah wannan munada ne mudaf an shafe harfin nida'i din asalin sa ya ibadallah ibada ibada wato munada mudaf kenan lafazul jalala mudaf ilayhi kaga munada mudaf ko mansubun ne bil fataha ibadallah ya ku bayin Allah la tusawwunna sufufakum wallahi ku daidaita sanku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku kuna ganewa da kyau ka duba irin yadda annabi ke ta jaddada wannan zance yake ta jaddada wannan zance an anas bin malik radiyallahu anhu hadisi na 70 daga anas dan malik Allah shi kare da gare shi anna jaddatahu mulaikata lalle kakarsa wadda ake kira da suna mulaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin sana'athu lahu ta kira annabi gidanta dan ya zo ya ci wani abinci da ta shirya masa wannan ke nuna halattin ka shirya mutum liyafa a gida cewa ya zo ya ci abinci ka karrama shi bakonka ne a aboki ne wata rana ce wani yau na shirya maka liyafa ta musamman a gida wannan yana ƙara soyayya tsakanin abokanai tsakanin yan uwa ni kace ya ce walla dan kai kawai na shirya liyafa igizo gidanka ya ka yanka rago ka bankare shi ka ba shi wuka yana yanka da kansa malam in ko ba ka da rago to shikenan ka ka samu wata kaza lafiyayya in ba ka da wannan dai ka je ka samu nama dai an zo an sarrafa shi wata sarrafawa ta musamman dama ka faɗa iyalinka dama iyalinka ka ladautar da ita akan iya taran baki yau fa ina da baki kuma ina san lalle a fita su tun da safe lissafi take me zan yi bayan da azhar bakon zai zo amma tun da safe duk ta gama lissafi da tsarin yaya za a yi sahabbai suna haka suna girmama juna da wannan kaga dai mace ce ta kira annabi dattijuwa kakar Anas dan Malik ta kira annabi dan wani abinci da ta yi masa annabi kuma ya ansa gayyata dan annabi ya ce idan dan uwanka ya gayyace ka cin abinci gidansa ka ansa sai dai in kana da babban uzuri da yake bai girma to wannan ka bada uzuri babu laifi amma dai mafi kyau ka ansa dan ka sa farin ciki a cikin sa annabi ya je fa akala minhu ya wannan abinci sun makala sannan ya ce kaga duk wannan ladabin zaman tare ne wanda yanzu ya mana nisa kwarai da gaske qumu bayan an gama cin abinci annabi ce ku tashi fali usalli bikum ku tashi in yi muku sallah qala anas anas yace fa qumtu ila hasirin lana qad suwadda. min tuli ma labisa yace sai na tashi na je na dauko wata tabarma tunda annabi yace za a yi sallah sai na je na dauko wata tabarma wata tabarma hasir tabarma kenan wata tabarman mu kadus wadda har ta yi baki min tuli ma labisa saboda dadewa a duniya ta yi baki ta fita daga hayyacinta fa nadahtuhu ma in sai na dan yayyafa mata ruwa dai dan ba san me ke kai ba fa kama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hau kan wannan tabarmar kaga tawazu'un manzo Allah kenan ba ya ce wannan tabarmar ta yi da ta kawo mai kyalli mana tawazu gare shi sallallahu alaihi wasallam ko baya son ya je bakunta gidanka ya tsora ma sama da nauyin da yafi karfin ka abinda ka kawo shi za a yi amma ka zo bako a kawo kaza na kana zazzabi kai wallahi ni da na fi sha'awar kaza a gidana na saba da kaza nan baya cikin ladabin bakunta cikin ladabin bakunta idan aka kawo sai ka ci da hakuri ko menene aka kawo ko da yana kasar darajar na gidanka kuma ka nuna farin ciki lokacin da kake ci kuma kai masa godiya tunda iyakacin karfansa kenan annabi ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa uku wanda ya muku abin alkhairi ku rama idan ku samu abin da za ku rama ba ku yi masa addu'a ta gari gurgurdan yadda za ku rama shi yayi karamci kai kuma sai ya karbi karamci an gane ko amma an yi maka karamci baka san an yi karamci ba wannan ba halin mutanen kirki bane ba wai dan haka ma mutanabbi tun a da ke cewa idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada yace idan mutumin da ya san karamci kai masa karamci ka mallake shi ya zama ka sai rinka jin kunyar ka amma wanda bai san mutunci ba bai san karamci ba in kai masa ma kuma sai ya kara girman kai to wannan bai dace ba ladabin zaman tare idan mutum ya gayyace ka gidansa dan abin da ya kawo sai a ci kuma a sanya albarka ya gabatar da abin shi fada yana jin kunya sai ka zauna a haka ai ba komai ai ba komai yana ganin ya za a yi kamar kai ka zauna a nan kila kai mai kuɗi ne kila kai babban malami ne kila kai ka zana ya gaba ruwan ka komai za ka iya ci har ma ka nuna irin zalamar ka game da abincin kai ni fa zan ci wannan zan ci wannan zan sai ka kasa masa farin ciki yana jin daɗi sakamakon haka sai ka samu lada wajen Allah kuna fahimtar wannan da kyau manzan Allah sai dai faqama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ta yi dai tsaya kan wannan tabarmar da ana dan Malik ke ganin ta yi baki yanzu annabi zai hau wannan tabarmar har da yayi faruwa manzan Allah sai ya hau kan tabarmar dan dai ya faranta musu rai yace wa safaftu ana wal yatim wara'ahu sai muka yi sahu in ji Anas ni da dan ni da wani maraya da ke gidan sai muka yi sahu a bayan annabi wal ajuzu min wara'ina ita kuma gyatumar tana bayan mu tsohuwar tana bayan mu tun da kakansa ce ko fa salla lana raka'ataini annabi sallallahu alaihi raka'a biyu da mu ta nafila sun man sarafa sannan ya tashi ta wato wannan abin da ke nunawa idan ma mu dinka uku ne biyu maza ɗaya mace biyu maza din za su yi mai sahu da juna to haɗe da juna a bayan ka kai liman ita ko matar fa tana baya ita kadai an gane ko wato kenan wannan ke nuna ba a yin sahu tsakanin mai mace da namiji ba a yin sahu da juna har ma dan su malamai na ganin idan ka shiga sahu tsakaninka da mace kuma kana cikin sani to baka da sallah wadan suka ce kai baka da sallah ita baka da sallah wadan suka ce kai ne baka da sallah ita da su tsaya nan kai kara gaba mana ka bar mata wajen to amma wannan matsalar ina jin banda ka'aba dan duk yadda ka so idan ka je aikin haji ko umara insha Allah sai kai sahu da mace <laughs> duk gararinka to kaga san ɗakin ba tun da haka sahun yake ba zagaye yake ba to za ka zo wannan wurin gaba ɗaya nahiyar mata ne suka yi sahu idan kai can daga daman su kuma maza ne kaga dole wancan sahun da ya zo dai ya yi saiti na wannan ya za a yi kenan ba yadda za a yi wannan ya zama larura kenan babu yadda za a yi la kallifu Allahu nafsan illa wusaha amma matukar ana da daman da za a fice a ware maza a ware mata ko maza maza su suna gaba mata na baya to wanda haka ake so ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا أوني واتو حديث دبن واتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يصلى gashi wannan maraya ga Anas dan Malik kai wa bi ummihi da mahaifiyarsa yayi musu sallah yace ba kama ni an yaminihi sai manzo Allah ya tsaye da ni a damansa wa kamal mar'ata kalfana matar kuma ita kuma tana bayan mu yana nufin mahaifiyarsa ma'ana idan ku uku ne za ku yi sallah biyu maza ɗaya mace to kai namijin ko mazan sai ku jira da juna limami na hago mamuna ina dinsa damansa ku haɗe ku daidaita sahu ba wanda zai gaba ba wanda zai baya za ku daidaita yadda ake daidaita sahu tsakanin liman da ɗayan ita ko matar tana baya ita kaɗai an gane ko malai yace alikimu huwa zumaira jaddu husaini bin abdullahi bin zumaira wai abu da nake son tabbatar da sauran hadisi ɗaya ko ana abdullahi bin abbas hadisi na 71 daga abdullahi dan abbas radiyallahu ma kala abdullahi dan abbas yace bittu inda mai muna na kwana na je mabarta wurin mai muna wato maimuna yar uwa ce ga mahaifiyar shi Anas dan Malik a shi Abdullahi dan Abbas kenan bintu inda khalati maimuna na kwana a wurin khalata maimuna fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl sai annabi tashi yana kiyamul layl da daddare fa qumtu an yasarihi sai na tashi na tsaya a damansa a hagun dinsa annabi na dama ni kuma ina bin sallah daga hagu fa akhadha bi ra'si sai annabi ya kama kaina fa kama ni an yaminihi ya dawo da ni damansa wato wannan na nuna mana kaifiyar yin sallar mutum biyu ɗaya liman ɗaya mamu shi liman zai zama daga ina hagu shi ko mamu ya zama daga ina dama wato ko da an yi kuskure liman ya zama a dama mamu a hagu to kana dama kai limamin dama ya zauna binka ne baka sani ba sai ka dawo da shi ya biyo ta bayanka ya dawo ina daman ka kenan kare biyo ta gaban ka da in ka dawo da shi ta gaban ka ya ke ma masu lakin amma idan ka juyo da shi ta bayan ka sai zo nan gurin ya tsaya a daman ka fa fi dirasi fa kama ni an yaminiki to ina ga sai guda ka sa a nan gurin abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wanda ka daga hannu ka ce salamu alaikum bala kira sallah sai kai mu fara ansa tambayar ka sannan wani kar ka ɗauka na manta ina tunada ma dan kar mu yanke karatu wassalamu alaikum rahmatullah a'a za ka ci gaba da kallon alƙibla ne idan kai ka mikar da kafafunka ka kallon alƙibla wanda ke gefen ka shi bai mikar da nashi baya karkata ka kuma sai ka karkata ka bi shi ku karkace duk gaba ɗaya ba za a yi haka ba sai dai ana gama sallah sai kai masa magana cikin nutsuwa kamar kana masa rada ba wanda ya san me kake faɗa masa dan karka masa nasiha ta fallace haka idan to ka fallasa shi kai da shi bawan Allah mun sha ana faɗa cewa idan an zo ana bukatun aika za wajen sallah wajen sallah idan ya jin naka ko kaga cewa idan ka faɗa masa ko ya ma kurjini sai ka faɗa wa imam to ya kamata imam a dan yi magana waɗansu ba sa daidaita sau sai liman ya tashi wata rana sai ya wa'azi kan wannan daidaita sau dole ne wato kullum mu fahimci ladabin zama tare da juna idan na san cewa ina da kyakkyawan zaton wani in na faɗa masa zai ji sai in faɗa masa daga ni sai shi ba wai sai na faɗa gaban jama'a ba wani in na faɗa masa zai ji wani in na faɗa masa zai ji ni kadai sai in yi masa amma in na san cewa in na faɗa ba zai ji ba ko kuma ina son in faɗa amma ban haddace dalilan da zan ba bashi ba na san dai abin ga yadda yake amma ban rike hadisin da zan faɗa masa ba sai in sami imam bayan an tashi an sai in ci akar mukallawa akwai yan faɗakarwa da waɗansu mutanen tunda kai kana gaba wani lokacin baka ganewa a sahu na biyu na uku sai ga akwai tangarɗa wajen daidaita sahu ko wajen kaza da zai yi kyau da za a yi mana nasiha wata rana akan wannan sai ka saurara liman wata rana sai zo sai ya nasiha kan wannan ko ba haka ba sai ga abin yayi tasiri to wannan ladabin zaman tare kenan tunda kai gurin ka dai a samu gyara ko ta hanyar ko ba ta hanyar ka ba kai da so kake awa annabi biyayya ko kai ne ka faɗa ko waye ma ya faɗa dai a dai ba annabi shine gurin ka ka fahimci wannan da kyau to bismillah wannan mun sha yin magana akan wannan magana a salatu min minan nawm zance mafi inganci a kiran fallar sallar farko ake yin sa shine zance mafi inganci amma kamar yadda muka sha faɗa idan abu zai kawo rigima mutane ba su fahimta ba karatu bai ratsa su ba ta kyale su har su fahimta su na ci gaba dai amma dai zance mafi inganci a salatu khairu minan nawm ana yin ta a farkon dare ne na'am malam wa alaikum kamar ya mai hukuncin sa jahilci ne kawai hukuncin sa ya jahilci hukuncin ne amma ba dan haka bai sa ba abin da sai ya kallo wani bangare yana sallah bai san ba alkibla ba ce da an ce da shi ga inda alkibla take sai ya kalli alkibla shine daidai ba sai ya faro sallah daga farko ba na'am ummi anas sirawul hadis din eh musalla ba da ana yin jami'i ba za kira sallah matukar za a yi za a kira sallah ba lallai bane sai sai sai masallaci mai imami ratibi ake kiran sallah ko da matafiya kuka tsaya wajen kiran wajen za ku tsaya ku yi sallah za ku yi kiran sallah a daji na'am wannan dai abin da ke kawo wannan gyara shine dole a masallaci a tsaya tsayin daka da mutane har sai sun fahimci sunnar annabi sun rinka biyo annabi biyayya rabautar mu fa tana rataye ne da yawa annabi biyayya sa'adatuna mashrutatun bittiba'i kamar yadda mai ihri ne yace sa'adatuna mashrutatun bittiba'i rabautar mu sharadin ta shine yawa annabi biyayya matukar bu yawa annabi biyayya ba babu yanda za mu rabauta wannan abin ya kamata a dasa a cikin zukatan mutane su gane su fahimta saboda haka idan yau mutane suka yi kuskure wajen tsayar da sahu baya hana gobe liman ya faɗa in gobe ya faɗa jibi aka sake baya hana maimaita zai taimaita har sai sun gyara shi yasa koyarwa take kai hakuri mana bari in gama shi yasa koyarwa take da wahala an gane ko kira wani idan ya faɗa so ɗaya ya faɗa so biyu ya gaba ai ba sai ya ji haushi da ya zo rana ta uku zai wa mutane ban balasta in wazin nan mai zafi ya gafarta kowa ya koma gida abinsa ya huce haushinsa <laughs> ba haka zai ba na tabbatar dai idan dai mutum ya magana a sai ya kawo dalilai na shari'a ya kwadaitar da mutane bin annabi to cikin duk mutum goma kila zai samu guda biyu da za su yi masa biyayya ko da takwas sun saba kaga an rage hanya to ana nan da haka da haka zai ta ragewa babu da zaka ka iya gyara mutane lokaci guda sai ka sha fama ko mutane wani lokaci banda faɗa da baki suna bukatan tsayarwa ka faɗa da baki ka faɗa da baki cikin taro mutane ba sa ganewa to dana sai ka biyo sahu Ah, mai farar rigar nan da Allah gyara sahunka kaga baka ambaci sunansa ba kowa sai kallo ayi mai farar riga sai ji ba daɗi to amma dai da sauki ba ta kai malam wani ko Allah wani ba mai farar rigar <laughs> to Allah kallo gobe ba zai sake yadda a ce mai farar riga gyara cikin ka gobe ba zai sake yadda a yi wannan ba to wani lokacin sai ya kai ka ka ayyana haka kuma lokacin da zaka faɗa karka yadda ka faɗa kana cikin fushi duk yadda za a yi ka faɗa ya fuskanci kana cikin ah, abin nan kwanciyar rai ba wai da fushi ka faɗa ba ta da ko shi ya mayar da abin fushi jama'a su fahimci kai baka yi fushi ba shine ya fushi dan bai kamata fushi kana karantarwa a ga fushin ka shine ya kamata a ga fushin sa amma lamari da dan adam ka iya fushin wata rana amma dai kamata ya ka jure na'am bismillah wajen roƙa annabi wasila ita ce mai eh tana cikin wani hadisin ta tabbata inna salatu kullu bil mi'ad amma warzuquna shafa'atuhu inna ita ce bata tabbata ba amma dai wannan dai ta fi karfin inganci ne wajen tsayawa ati muhammadan wa sallallahu alaihi wa sallam wa ba'athu maqama mahmudan allazi wa'atta daidai allazi wa'atta na'am na'am ba su da mai kana tafiya a cikin jirgi ko cikin mota tare da mata waɗanda ba su suturce jikinsu ba yana ruwanka da su kai kana sallar ka a zaune kuje kuje ya daidaita ina ruwanka kai da kana sallar ka me za ka shagalta da wata wacce ta sa da wacce ta sa gashin ta ko a waje kai kana cikin sallar na ruwanka da wannan <laughs> na'am bismillah wala wanda ya shigo da me eh zai shiga da tahiyatul masjid din sa an so kiran sallah ai ba dole bane ba mustahabbi ne an so dalilin da ya sarrafa da wannan umarnin daga wajibi ila istihbab ayyukan sahabbai an gane ko na'am tarji'i kenan a cikin kiran sallah hmm. akwai malaman da suka ce ana iya yin tarji'i cikin kiran sallah mazhabar malikiya ne na'am malam daga kai dai sai mu dakata haka eh kake nufi da yin saki ilsaq dole sai an hada da juna wace muka daidaituwa hadewa da juna ake magana ai na faɗi wannan tun da su cikin karatu da yake me ba daidai bane ba wannan magana ta ibn hajar dan hadisin Nu'man ibn Bashir a wata riwaya da yace kana ahaduna yulsiku katafahu bi katfi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi kaga yayi nassanta wannan saboda kaga abinda sahabi ya faɗa ko ba daidai ke da abinda wani malami ya faɗa daga baya ko ya fahimta ba ka gane wannan da kyau to ina ga sai mu dakata na abinda muka fita na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana a sai jibi laraba kenan sai mu daura akan inda muka tsaya jibi ne laraba ne jibi ne laraba jibi za mu tashi daga inda muka tsaya nan insha Allah ta'ala you إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم